Takin saƙa da ke ci gaba da wanzuwa tsakanin jagororin gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta ECOWAS na ci gaba da jefa fargaba da rashin tabbas tsakanin mutanen ƙasashen biyu musamman a jihohin da ƙasashen ke makwabtaka da juna. A wata ziyara da babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Tauric Labaja ya kai a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya wadda tana ɗaya daga cikin jihohin da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar ya yi gargaɗi ga dakarun soji da ke yankin runduna ta takwas da cewa ko da yaushe su kasance cikin shirin ko ta kwana amma kuma su kasance masu karɓar umarni daga rundunar tsaron Najeriya kaɗai. You are all aware of the situation that is developing in Niger Republic. Ya ce dukan sojin suna da masaniya akan abin da ke gudana a jamhuriyar Nijar. da kuma yadda zai iya shafar Najeriya. I'm sure many of you, you are on the social media, people are making insinuations and trying to drag the armed forces ya ce ya tabbata da yawan jami'an sojin suna amfani da kafa sada zumunta ta yanar gizo suna ganin batutuwan da ake yawo mutane na yada jita-jita suna kokarin ingiza rundunar soji shiga shiru ba shanu Your loyalty is to the government and the constitution of the Federal Republic of Nigeria. Dole ne su kasance masu biyayya ga gwamnati da kundin tsarin mulkin kasa. Don't be swayed by what you read in the social media. Kar su karkata ga abin da ke yawo a yanar gizo domin masu yada bayanai suna yi ne bisa wata manufa da suke da ita. Tun lokacin da takaddamar ta soma yin zafi ne ake ganin bayanai har ma da hotuna suna yawo a shafukan sada zumunta na yanar gizo waɗanda ba lalle ne su kasance gaskiya ba duk da yake da yawan al'ummomin ƙasashen biyu fatarsu ita ce a warware takaddamar cikin ruwan sanyi. Sunana Alhaji Aliyu Morocco. To gaskiya muna kira ga mahukuntan Nijar da Najeriya da don Allah su bi hanyoyi na sulhunta kansu ga wannan matsalar. Saboda mu tsakanin Nijar da Najeriya kusan dai an zama abu guda. Ga holdewa ta auracewa da ta kasuwanci duk ta shiga cikin tsakaninmu da su. Alhaji Abdullahi Murdiya Ilela. To mu abun muka so dai a zanna lahiya domin mu samu zama lahiya da kwanciyar hankali tunda domin yanzu idan ita ɓaci ko da wani makami ko wani abagare su mu da kusan su muna za mu fuskanci matsaloli da sauransu sunana kabiru muhammad to abi hanya ta sulhu domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ga mu a cikin gida mu Najeriya kan mu ba mu samu zaman lafiya ba cikin fargaba kake akwai waɗanda yanzu haka a Najeriya ba su cikin gidajensu suna ji ba su iya noma saboda rashin tsaro da waɗansu abubuwa dai daban-daban wanda shine ya kamata a mai da hankali har yanzu dai jama'ar kasashen biyu na ci gaba da fuskantar damuwa da matsanancin yanayin rayuwa da matsalar ta haifar wanda bai rasa nasaba da bukatar da suke da ita ta kawo ƙarshen wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.